me nake gani haka me nake gani haka kai makaho ne ko kai idan ka baya gani ko kuma kai dai ka saba dole sai na maka dalla dalla haba salma wai me yasa ke baki da hankali ne me yake damun ki ne ga kana babban mara hankali ga ka nan babban mara hankali da kake zaune da macen da ba ta kaunar ka ka gani fa na gaji ni kawai ka sauwake min domin duk duniyan nan ba abin da na tsana irin in wayi gari in ga wannan fuska ka wannan fuska taka na rantse da girman Allah idan na ji maganan ko gaba na haffaduwa yake na gaji to shikenan tunda ba ni da amfani a cikin rayuwarki ki je na sake ki na sake ki ka sake ni Alhamdulillah Allah na gode maka. Kuma wallahi sai kin yi da na sanin rabuwa da ni a rayuwar. Na rantse da girman Allah tun da nake baka taba burge ni irin yau ba. Kai bala'in burge ni fa. Gaskiya godiya nake. Allah ya bar zumunci. Godiya nake. Zanci in ka gane ba kai wasa warware tanadi ba. Ido ya kanku ba in za ka ne na zo za ku ban tukuru ban tijani ba ha zarar katsina zaune gari ki tashi uban magajiya lagaje Allah ya mutanen gudu gobe mutan katsina Allah ne sarki kai ba ka na ubara katsinawa dole a rada an yi rashin gwarzo in za ka nan na zola iyalin na maru ba da uban dan kaura duniya ba ture da gwarzo ka ce ba kano ba ko katsina

ilaha illallah maza Allah sarki ba rabo da gwani ba to kamu a mai gwani aiki anan gwani aiki ne kai mutan Kano kawai ko birni gata ya zan ba ku Allah shi kan Ibrahim mobile ko birnin agundi ni zan zance agundi gida ta gyara Allah dai sarki mai tafiya da nura musha na nura musha ba da musulmi Allah ka ya sarkin arna. Allah dai sarki. Hello sukuta. Ya kai. Ina jin ka sukuta. Ba a ja da ja kowa ja da ja zai kwanta. Abaduna. Ke zama kwanta. Ina ni zan je. Mu je zuwa idan gari ba nisa. Mai taman mutan tarauni. Su mai taman mutan tarauni. Gungu kada ma'awaki. Na murtala ga tangaruba. gwarzon kabir mai shayi ya biya da na gode masa na abdul majidu tara ne dan ali goyon kawo ba na ke ya gaya maka a tsoba karfe kwana eh, ya tsumu ya tsumu ya tsumu yadda duk wanda muka yi aika aika ya tafi kenan duk inda aka je aka kai shi komai aka masa waje gyaru ba ba saurarawa uguwa uguwa na mu shiga duk wanda muka samu za mu yi ne. a fafata da mu in ba samu mutum ba ko tunkiya ko rago ko akuya ko kare a sa ma fafaci ba saurarawa ko dan boye ne na jinjiri ka kwance shi daga bayan bayan biyar sa kai masa kinta kar ka sarar kai masa kinta ka dauki shi ya kik a baya ka samu daidai wajen sakidin ganin bayan sa

ni ba ma yanzu wannan zaman da suke nan gaba rayuwar yaran da suke tasowa kanana shi muke ji ya su kasance magana ma za ka zo ka gaya mana anan ka ce wani anan aka haife mu anan aka haife mu ganar da su ba wai maganar in iska bane abin da ake gaya muku dole wannan zaman da kuke nan gurin ba shi da amfani magana ce guda akwai yaran mu da suke tasowa wai yaran na kullun haifafa ake suna tasowa idan kuna wannan zaman yanzu rayuwar yaran ya ta kasance to bari in gaya ba ko rediyo ba na ji don kan ma na ji wa'azi ko rediyo ba na saurara tun da kake ka taɓa gari da ko rediyo ka taɓa gari da ko littafi bare ga wani abu da zan saduda ba la shiga hurumin ka kaiwa ka shiga hurumin don Allah dan annabi abin da nake so tunda unguwan nan kun shaida unguwar mu ce idan ba bai iskanci an goma babu inda za mu je mai iskanci ka san Allah dogo abin da ya sa la an daga maka gaba kawai saboda tarbin wannan malamin amma wallahi ba dan haka ba ko kai ba ka isa kai to ma wai ma ina zuwa ma ya za a ka ce ma an haife mu anan kuma a hana mu abin da muke so mu yi kai dogo ka bani ba ma wai mai kuno a jiki wai shi ne hararo lungu-lungu sako-sako ba don bin take kaiwa ba mun san me take kaiwa a ya ji kakkiya take kaiwa kowa ya sani amma mu za ka kalla <laughs> ka ci fa darajar zaman tare fa Allah kuma da kake cewa za ka je gaba ka tafi majalisar ɗinkin duniya kullum faɗa a je a gaya wa kofi a nan. Yarori, ka kyare ni daga hannun. dan su koyi wallahi sai an yi jana'idan su kai wurin gaya maka can karfe na ka. in dai baka kai su makasa ba eh. in dai baka kai mutum makasa ba to kai za ka wuce garin gwani ubaitu can ka je ka sani da mu mukulla an dai ba a jana'idan mu darma mun darma wallahi duk sai an yi jana'idan na san gidajen sa kai in ba a yi tasu ba kai na yadda na yadda ai mun kulla da ni da kai Jarodi. ka san ni ba kawai bari ka wallahi na rasa inda zan je in zauna in ji daɗi kullum hankali na a tashe yake fargaba nake yi kai gaskiya zuwa zan yi inda da matata kaji ka dawo da ita dawo da ita zan yi mana ya zan zauna kullum ina ta tunanin tafi sabilillahi yanzu duk bala'in da ta saka a ciki bai ishe ka ba sai ka kuma dawo da ita kai kake ganin haka saboda ni na san ya zuciyata take duk abin da take min za mu daidaita tsakaninmu zan mata nasiya in gaya mata ga abin da Allah ya ce idan ta ɗauka sai mu dawo mu ci gaba mu zauna da ita kuma na san za ta ɗauka kuma ba dole in jure ba. in Allah ya jarabce ka aka ce ka jure sai ya yi maka hmm, amma ba irin wannan ba inda na je da ita ba mu daidaita ba da mahaifiyarta da farko hmm. amma na san Allah ya da ji za mu fuskanci juna matar da aka fita kasuwa za ta fita ta je ta yawon ta je nan ta je nan duk inda ka gada ma zuwa take yi ta zo ta sa ka cikin masifa ka zo kai ta tunani a yanzu ka samu kun rabu amma za ka ƙara komar da kanka ce ka dinga kyautata wa mutum zato ba ku daina irin wannan fa ku daina irin wannan sai ka kyautata mata zato ko ɗan uwansu ne ko wani ah, a sa'a mu addu'a ne namu muna nan za a same mu sa ido yan zaman banza a unguwa ah, ni dai shawara na baka amma na san dai baka ɗaya daga ah, ciki a ba na yi yanzu ka je can in Allah ya to ala ba da sa'a ka dawo Babawo. Me ne Ni kake cewa me ne ina mahaifiyarka? Ban gane ba. Babawo. Tun daga ɗaki nake jin wari. kamar in amai yanzu shaye-shayen ya ba cikin waje sai ka zo cikin ɗaki ka zo ka yi shaye-shaye saboda tsabar munafunci da yaudara wai har da turaren wuta wato kanshi yana fita wari yana fita don kan da sani ko to Allah ya kama ka na gani kuma ba yanayi ba ne yanayi ne ya sa haka ya sa kaka shaye-shayen ai ba shaye-shaye ba ne in na tsaya a kofar gidan mutane a zo a yi mun gori amma tun da muna da gidan ko me ba sai in yi a gidan mu ba ni na ma ji daɗi ba tun da dai mahaifiyata ta yi islamiyya eh bare ma yi mun gori a ce ai baban mu bata san komai ba to ashe kin san ittaqillaha mai an gode to ba ni wani abin da kake sha ba ni ki bari in ƙara safulta din da Allah fulta ba za ba na ce ba ni bari in ƙara bari in kashe ki bari in kashe wutar ba ni ba ni da Allah ki bari ba ni zan tabka maka mari ba ni ki bari ta zo linta sha banza sha mu. kira da matsala wallahi ban ashirin ni na ban ashirin zan ba rera zagin baya bana na zaga abin zagin kai saura duka shari'a za ku nema mun shari'a bayan kaina ba ne makiya ba wasu makiya zuciyarka ce ba wasu makiya kai wa mutane shari'a. to jiya an aiko sako ka da ke yar mutane a ke ta sayan abinci ka tare ta kama ta an kawo karaka cikin gidan an ga irin sharrin mutanen ko alkali baya kama mutum haka sasakai dole sai an yi bincike kuma sai an hada da shaidu kaga ba zai yi kawai a zo a ce ne wata ni kadai ne dan adam ai ba shi da hujja ko kuma kawai da baki za a gaya muku abu ku rinka dauka in ki daina haka kawai shari'a zake neman manki taimun addu'a wata rai sai ki gada ne miki amfani babawo abinda nake so da kai wallahi in ba so kake ba hawan jini ba in so kake hawan ruwa ma ya same ni ka kashe ni in huta yanda mahaifinka ya mutu da bakin cikin ka to ma an so kake ka kashe ni dan Allah dan annabi ka kashe ni dan Allah umma a daina gaya miki abubuwa ba na son bacin ranki kawai ki sani a cikin kundin addu'a kawai kawai ki rika mun addu'a ai addu'a ne maka to ki ci gaba da yi in Allah yadda wata ran sai na zo sai ne miki rana in Allah ya yadda alsawa ga Abdul Qadiri in kai halin ganin Abdul Qadirin to kin gane shi da kai ba ka haife shi amma ba ka san da waye da waye wanda za su ci wanda haka yake gaskiya kuma duk inda ka ga gyara idan ka ga in an buta ta nan ita ce maslaha kaga za a wuce nan sai ka dawo da hankali daidai da in ka san za ka ita kuma mutaka to fa akwai wani haki wanda banda ma'aiki an ya duba an ga banda za a samu matsala ai da makoci zai yi ya cin gadin ɗan'uwansa makoci eh, to amma abubuwan da suke shigowa kunne na idan ban zo na gaya miki to zama mu ka bai amfani ba kuma ba wani bi masa to gwari abin da na ji uku gaya mu haɗu mu gyara abubuwan da yaran nan suke hankalin ba karamar ba ba kuma ba ba yara sai su zama kamar keken hawa keken hawa ai ko mutuwa da ka gan shi idan ya zo zai ɗauki ɗa mutuwa yana jin kunyan idan mahaifi idan ya zo sai ya koma idan ya zo sai ya koma bare kai dan muna makwabci da kai kawai ka taso ka kalli tsaban idona ko kunya babu ba tsoron Allah ka ce mu wa 'ya'yana ka keken bera me kake nufi da haka to yara sun ta kansu mahaifinsu ba haka yi ba ke lokacin da muke ganin ku da mahaifinsu ai ba haka kai ba to in ba haka muka yi ba ai bai kamata ka zo kana gaya min irin wannan magana ba kai a matsayin ka na dan abokin mahaifinsu ina tunanin za ka iya tsare su kai musu nasiha yadda za su fahimce ka amma ba ka zo gaba gadi wanda ko mutuwa ya taso yana jin yana jin kunyan idan mahaifi ka zo ka kalle ni da ido na ka ce mu wai kamar keken hawa ba kai ai da ka zo da gaskiyan ka gayan wallahi zan iya baka dama cewa duk abin da suka suka yi wanda ba daidai ba ka je kai musu magana amma saboda rashin gaskiyarka da rashin mutuncinka shine zaka zo gaba na ka kalle ni ka ce mu ya'ya kamar keken bera kai amma baka da mutum ba zan kalli tsaban idanka in ce ƴaƴanka sun zama kamar keken hawa ba ƴaƴana har ido har gidana a gabana ka ce sun zama kamar keken hawa dama ka zo ne ka zage ni Abin da ya kawo ka kenan? A kin ga Abin da ya kawo ka kenan? Tsaya dai. Ina zaune ne ma ina jin ka. Kar ki ga wai hakan da kika yi zan razana. Da in je in ringa munafunci a waje wallahi ni da ke zan gaya miki. Ai mu haɗu mu gyara shi yasa na zo wajen ki. Ai bakin ciki kake idan kana ganin su da farin jini wannan ya zo gurin su wannan ya zo shi sa kuke hasada? Dan naku ba su samu ba? Ita gaskiyar ta zama aibi kenan ko? Ta zama ba na santa. Ba na santa. bani ai ba bane la ilaha illa huwa ranki sai ya baci kuma yanda nazo muke da islaman nan kika iya dare ita ko da hawayen ki zaki zo kina kina kallon mu kuma wallahi ba zaki daukin da zamu miki ba ko miki kama kafa ta ba wannan kai ta shafa ka kar ki manta asalin shi wannan gidan mu da sa hannun mu da komai aka baki a yanzu Ko da kuka sa hannu ai ne ko kyauta aka bani. Ba ku san kyautar ne. Ai ba kyauta aka bani ba. Kuma gaskiya an faɗa. Kuma saboda haka ba wanda ya isa ya kore ni a gidan nan har sai kuɗi na ya ƙare. Saboda an gaya miki gaskiya. Wani gaskiya. Ba wani fifi ga mutane. Wani gaskiya ka gaya min. Wani gaskiya ka gaya min. Oh. Saboda bakin ciki irin naku kun ga 'ya'yanku ba su da shi shine kuka ga kuka sa man ido. kowa ya zo da ƙananan gulmace-gulmace shi sai ina kan yana to li'ila fi kureshi aniyan kowa ta bi shi wallahi ƙarya kuke ba ku isa ku cinye min yaya ba ma magana ta gaskiya unguwar nan tamu cike take da 'yan gulma da 'yan tsugudidi din gaskiyar magana an sa mana ido a unguwar nan wani abu ne ya faru to in ba haka ba me zai sa in tara ku a nan gurin hmm? kamar ya matsala umma akwai wanda yake biya mana haya ne a nan ko yara ne ba ku san me ke faruwa ba ne to unguwar nan har kafa 'yan kwamiti aka yi a kanmu an ce daga karfe tara ba a so a ga wata bakon fuska ta shigo nan unguwa musamman mata namiji lalle yau za a yi ƙwarya ƙwaryan tashin hankali a unguwan nan mu da gidan gidanmu akwai wanda ya isa ya hana mu sakewa a kofar gidanmu wani yake biya mana haya ko akwai mai bamu ci ko sutura ko wani abu a cikin gidan nan mu muke daukan nauyin kanmu don haka kawai sai a sa mana ido a hana mu sakewa mu da gidanmu ko da haya muke biya ai kuɗi muke biya ba kyauta ake ba ba mu za a dinga sa wa ido ana baka damu da sabgar mutum ba mutum ya damu da sabgar ka eh akwai wani mai bamu ci ko sha ko sutura a cikin gidan nan ke ma kin san inda matsalar take yayata ya kamata mu gaggawa ɗaukan mataki a kai. Kakki da mata, Ni na san matakin da zan ɗauka. Na rantse da girman Allah yau kowa a unguwan nan sai na sai sai na hana shi sakat yau ba bacci a unguwan nan. Shi yasa nake son ki wallahi. Mu je Ta zo ki ga mu tafi. haihuwa ta yi rana. kun kwana lafiya shi yasu Allah da ya tsare yi wannan da za a sa mana ido fito fito yan sa ido masu zuwa lahira da kokon masaki za ka zo kana sa mana ido eh? sa ido wani wani irin sa ido ne yi eh? zaman ka buke ko kana ba mu ci da sha da za ka dinka sa mana ido yi eh? abun kunya kuma ai ba kan mu aka fara ba har da ka ce wai masu motoci suna zuwa suna fakin suna sauke mu ka fito ka fara mana waye masu motoci da suke sauke mu eh yan sa ido salamu alaikum Salamu alaikum. Salam. Alhaji barka da barka Na gajiya. Yanzu yanzu nan na so ga ana faɗa da tsohuwar matan nan. Faɗa? Faɗa yanzu yanzu nan na so naga ana faɗa. A Bakin gani a nan bayan gani. Baki mako ta ne. can ka baro su a gida? iya shegen naku ya bacin yin naku sai kun zo gida nan. ina rigar mutuncin take duk wanda ya zubar da mutunci ai dole abu a taka ta idinawa ta gidan ɗauka? inda ka zubar kuma dole abu a taka ta ce rigi ta gidan ɗauka? faɗa masa ke kin ga kin daga kin buzi ƙalƙalewa da abu kafin fa in zama inda nake nan fa kin zai ni fata tiri ne wallahi zan kuɓa rigan nan in aje ta waje ɗaya na ga kin buɗe galewa ko ga malam ina ja maka kunne mhm. idan kana cin ƙasa ka kiyayi ta shuri idan ba haka ba wannan abun sai na hankaɗa maka shi a cikin baki ya fito ta nan ina faɗa maka ka daina sana'an da kake yi a je a nemi sana'a kuma kana wai wani na rigan mutunci a ita rigan mutunci baka dinka ta ba ma bare ka sa ta a yaga ta wallahi in baka daina sa mana ido ba ba rigan mutunci ba fatar kama sai na yaga ta sai gara ba ka gida lalle tsohon jadu salma me yasa ba kya jin magana ne eh me yasa duk abin da ake gaya ba malam malam dakata kai a hirrinka idan kana cin ƙasa kake yayi ta shuri ni ba sa'ar ka bace zaman ka ke ko kake yi da zaka dinga sabon ido duk inda na yi kana bi na wani munafuki ne ala kwankwan ya je ya fada maka zaka kwaso jiki ka wani ka taho sha ka tafi na gudun ana taya miki ki sani fa yanzu mata aure ba auren mu ba karewa yi ba fa ina ji ka fara tabuwa ka fara haukacewa ni matar ka ce saki ɗaya ne miki ai oh ashe ka gane eh su saki ɗaya manya oh sawa lafiya ƙalau Ya gida? Lafiya da wallahi. Wai me ke tafi da kai ne? Na zo ne kan maganar Salma. Ina so a yi haƙuri ta koma gidanta ta ci gaba da zama. Kuma in Allah ya yarda babu wani abu da zai gano ba. Dama me yasa ka sake ta? Eh? To bari in gaya maka, kaddara ne Allah ya nufa cewa kai ne mijinta. To ba zan ja da ikon Allah ba ba yadda zan yi dole in yi haƙuri. Na yi juyin duniya nan ta rabu da kai. Taki. sai na haƙura na batta kuka yi auren to yanzu tun da kaddara ya sa ka sake ta ba za ta koma ba kun gama aure tsakanin ka da ita don jin gaya maka kuma umma in an duba lamarin nan ai ba daidai ita ma tana yin laifuka na yi haƙuri to tun da kayan haƙuri ba ya kaje ka ci gaba da haƙurin naka ba dole ne eh? a baka haƙuri dalilin ne za a baka haƙuri wanda ya faru tun da kai ka ga haka ya dace sai ka je ka ci gaba da haƙurin naka ka zauna ka Kaka abin nan kai kadai aure dai an gama shi tunda har kai kuskure ka sako ta ta dawo gida to kuma kai kuskuren da ba za ta sake koma gidanka ba dan ka jin gaya maka na ne ne umma dai duba abin nan ina son abata gaskiya kai ma ka duba ka tattara ka tafi na dauka ma in na zo zaki bani hakuri ne mu koma gaba ɗaya mu je mu gyara sa amma ba ka hakuri baka ma gana ka ba kenan nata kake gani ko kai ka sake baki kana jiran a baka hakuri to an ki a baka hakuri ba za a baka ba bari in gaya maka ka tashi ka fita ka bani kuɗi kada in ƙara ganin kafanka ni wannan jaraba da masifa ban gane mishi ba ya za a yi ka saki mace kullum kai ta bibiyan ta kana ta zariya mana gida kullum ka dinga zariya ai wannan sai ka hana mutanen arzikin da suke son ta da aure zo su aure ta ka bi kayan kare ka ne to wallahi talla ka fita ido na idan baka daina zuwa nan gidan ba sai ranka ya ɓaci kuma idan na ƙara ganin kafin ka zo nan gidan wallahi sai na bata maka rai na gaya maka kenan mara mutunci kawai mara mutunci a yi hakuri amma ni na son a yi kai kuma me ya kawo ka kofar gidanmu salma wannan abin da kika dauka fa ba rayuwa bace ya kamata ki san cewa babu abin da ya dace da ke a ce aure <laughs> kanka ake ji wai mahaukaci ya fada rijiya ce kanka ake ji ni wanka nake aure hm, bala kenan aure to ai ni nawa rayuwa auren da nai babu komai a cikin shi banda yunwa da rashin yanci kaga kuwa babu mafita a ciki ko da yake ka san ita rayuwa kowa da yanda yake kallonta sanma maganar da kike kallo a matsayin yanci ba fa komai bane face kuskure kuma maganar abinci da kike yi ina yin iya kokari na domin in gana ciyar da ke ya kamata ki dawo mu zauna a gidanmu a matsayin mata da miji bana kenan kai yanzu a tunaninka zan iya komawa gidanka in ci gaba da zama baka gani irin rayuwar da nake yi yanzu kalli in motar da aka zo aka sauke ni a ciki yanzu da za ka shiga motan babu komai a cikin shi banda AC ka kalli wayar da nake rikewa kudin wayar nan kadai ya fi kudin kuɗin jarinka kaga kuwa ko da na koma gidanka ba za ka iya rike ni ba me yasa kika ce haka salma saboda na fuskanci ba za ka iya bani dukkan kulawar da nake bukata ba amma na fahimta har yanzu baka fahimci abin da nake nuna maka ba ba zan fahimta ba tunda ina son ki hmm, me jiya tai bare yau shaka tafi aikin madaciyar zuciya madaciyar zuciya da saka kayan korafi ko yaushe kana ta dauniya Rauni mata, ya naga kin shigo cikin fushi ne faru? Saboda Allah umma ne yasa zaki dinga ba bala fuska ya dinga zuwa gidan nan me yake kawo shi gidan nan eh? Kai! zuwa yi bai dinga kwankwasa kofa na yadda kika san zai balla kyauran gidan nan wallahi haka ya dinga ni ba fara ma muka rabu da shi tsiya ne mai kace kace na kore shi a hawa yayi a a ba haka bane ba in ba fuska kike bashi ba me yake kawo shi gidan nan eh me zai dinga zuwa gidan nan eh me zai zo ya yi aure ne kuma aure kowa ya kama gabansa aure ya mutu to me zai dinga bimbini yana tsindiri a cikin gidan nan na sani wallahi tallahi ban saka mai fuska ba wallahi tsiya ne masa sosai ya za in haife ki a ciki nan sai ina tilasta miki ce sai kin aure dole hmm? ko ban san ki ko ba zan miki haka ba bari ni ce fa na haife ki a ciki kuma auren nan an aura ya rabu saboda ka ba wani abu wallahi tsiya ne masa na kore shi ki tafi kuma na gaya masa daga yau sai ba na son kara ganin kafansa a cikin gidan nan wallahi ni da har raina ya ɓaci ya zai iya dinga tintiri a cikin gidan nan bashi yake bin mu ko wata ajiya ya bari a gidan nan kin ga kin sha rana mu je ki dan lota zan sha iska ko kefa wannan uban rana ki damu na yi na yi kunun ayafa na jiya ta wallahi ba zan sha kwantar ba tun na jiya wallahi ba zan sha kwantar da hankalinki ko ba damuwa ai sai a miki ai me duk abin da kike so ai zan miki menene zaki nema ina da rai ba zan miki shi ba sai dai ban ga wannan abu ko ce mu ce na kan mazanmu da mata zuciya wadda babu sitirta rayuwa kun gaba cancanta ai a da duba abin da wannan yarinya ta yi min ta daidai kenan salma daga gidansu fa nake fa na samu mahaifiyarta maimakon ta tsaya ta saurare ni ta ji halin da nake ciki sine ta bilbiye ni da masifa tana nuna mun cewa wai aure na ma kaddara ne ma mai salma za ta yi da ni tana nuna min kamar wai ban yi kamar ni ban isan aure salma ba abin da ta nuna min kenan mana amma da laifin tun wuri sai da na gaya ma yarinyar nan ba sa aka bace ka kalli yadda mahaifiyarta take ba ka kalli yadda yarinyar ita ma take to wai kai a ina zan ɗau shawara a wannan yanayin soyayya ta gama rufe min ido soyayya ta rufe ma ido amma yanzu idan ka yabu ba dole ba na baka shawara ka ki karba amma yanzu zan kuma baka yanzu ni ba ko zaka karba ba dole ba mutum ba ko bacci ba bana iya yi ba saboda tunanin su ya malam wada malam wada okay malam wada eh na gane shi fa sai wata yarinya yarinya ya ce Ka ganta ba kuma wallahi ita ma kyakkyawa ce saboda manzan Allah wallahi na san idan ka ganta ma ba za ka banta ba to idan da hali a same ka ji a yi iyayenta magana insha Allah ba abin da zai gagara to ni na nada ka na wakilta ka ka je ka same ta ku daidaita ku yi magana ni daga yanzu ba zan ƙara tsallakewa shawarar ka ka yarda na amince ni na ba ka insha Allah zan je na sani yadda ake ciki zan ma na gode a wuri shi ka ringa karɓar shawara za ka ga amfanin ta Allah ya ta shi ke bari na wuce sai mun haɗu kwana wuri. Mu ba abokanan bane iyayen ka. Ah, da kura ke saboda rayuwa ba ta da tabbata ba ta. kure wuri. ka ga masa kai. Saboda Allah da ni. kalli ido na nan. Kalli ido na nan. Ina kallo akara maka Allah. Ka bani kunya. Nace ka bani kunya. iya shegen naka shegen daga daga ta ta fice ma yaran garin nan har wani garin ma yaran masu suke suke zo suna iya shege a garin nan saboda kai ai babban wulakanta kai babban wulaƙanta kai a ce yaran da kai ya kamata ka ga yaro yayi wani abu ka taka masa burki ka daka shi a ce wai kai ba ka ringa hada majalisi majalisi har ka ringa dauko ƴaƴan wata unguwa su ringa zuwa suna lalata mana unguwa suna lalata mana tarbiyyar yara Bilazi ka bani kunya. Ba haka muke da ubanka ba. A ce duk wata butuna duk wata shekantaka a ƙawanin namu daga dogon ka za a ji ta? Ke ta ma bar mara ƙawan nan ba hai ta makwatanmu duk wata butuna kai da kake kunna ta. To na gama da ka bani kunya. Mahaifinka ba haka muke da shi ba. Ma abinka mutum ne mai ƙoƙarin gaske. to amma kai ka zo nan na aiko baka zo ba mun kuma aikowa baka zo ba mun kuma aikowa baka zo ba har da muka tako da kafanmu sannan ka fito gabata ai ban sauko bare kuka zo kuma gabata gaskiya zan gaya muku tsakani ga Allah ne ba wanda ya kira ba wanda ya zo ya kira da aran gidan ya ce kara kirara babu shi kuma Allah shi ne shahidi Allah shi ne shahidi ba wanda ya gaya ya ce kala kira da mun zo ne gurin nan domin fitine da kake tasowa a garin nan ta saba daban ta daban ta dare daban to mun zo gurin ka ne hukuma ta gurin ka domin a san sauta ta in kuma ka ji to hukuma za ta dare miki akan ka nan ka kula da ni nan ba tsumma bane ko ba ka gani ne kam unguwan nan ba wanda yake da magautana aiki yayi a ce muke maka ko na taɓa tufa ɗari jiya aka ce na ta da ƙura. a nan unguwar aka yi mun. A daina zargi na da ina ta da hankalin mutane. To. Ni ma hankali lalin a tashe. Tun da mahaifina ya bar duniya ba wanda ya kula da makomanmu. Ba wanda ya taɓa tunanin cewa ya makoman mu take. Kanne na ma da za a yi musu aure sai ƙauye aka je aka ba da su. Ga manoma ladan noma haka ba da su ba wanda ya kula da tarbiyyar mu ba wanda ya kula da karatun mu kuma nan ina kallo zan ga an faka da mota yayan alaji wacce yayan alaji walla yayan hajiya wacce an fita da su daga wanda aka kai kasar waje karatu sai wanda ake kai su makaranta private ta kuɗi ni kuma an ban mu mun zama widows kawai shi ne dalilin da yasa takaicin wannan ne yasa da zama widows ni ba zan ɓoye ba ba gafarta ina jinka. tunda Allah ubangiji ya sa yaron nan mm. duk wannan shiriritar da yake mun gano da ɗan guntun ragowar hankalinsa har ya furta mana wannan maganar kuma mun zauna lafiya da mahaifinsa alhaƙure kuwa to bai kamata mu bar su su su lalace ba mu sa ido ba gaskiya i faɗa ni na ɗau nauyin shi don wa irin wa'annan sana'o'in da kake gani da wasu tamke su shige da ficen su kai ka san Allah ni zan ba shi jarin da zai iya rike kansa ya rike wani ma wani ma sai ya zauna a ƙasarsa ba shi zan nemi jari na naira dubu ɗaya da ɗari biyar zan shi raken na dai dami ɗaya bai wuce dubu ɗaya da ɗari biyu ba ɗaukowa mai amalanke naira ɗari kaga wani ma ya ci abinci a ƙasa habakai Allah wallahi habakai sannan zan ɗauko naira ɗari na bashi zai sai wuka ah. mai wuka ma ya samu wani abu a habakai kenan sana'a ta samu ma albarka idan kuma ba zai wannan ba to ga agwaluma ya zo gida zan ɗauki faranti ɗaya daga cikin na mai ɗaki na za ta bashi faranti da zai ringa kasa babansa ba gore yi ba alaikum abakai abakai eh? gaskiya ba kauna ce wannan wallahi ba ƙauna ba ce ba so ne kuɗi ba so ne wadata ba so in ci gaba a rasa sana'a da za a bani a rasa sana'ar da zan yi sayar ke ko agwaluma yaushe zan kuɗi wallahi ba so in kuɗi wallahi ba so ne kuɗi shikenan dukkan mutane nan sun yi arziki daga mai gina gidan mai sai masu gina fulaza fulaza sai ba su gina kasuwa kasuwa mutane sun yi kuɗi kai kayi bokon da za ka yi wannan aikin in gaskiya ce a kani university mana eh in yi diploma ko diploma ɗaya ne ai na yi eh kauna ce wannan kake babu da kyan zaman nan gari ya gari ku ku na ku za ku taimake na eh ya ashe zan ne. gari ya gari Allah kowa ya kaɗe Allah Allah Allah kai kashe kai na an amma kadan da maganin ni wa babban banza ni wa banza kai maza da kankanan ji saukar duka yawa maganganu rashin ganawa a hana raba ta hana yaro suna ni ban ba mun gada mai sanadi ni gada mai tukun tsiwa ni jamus ba ta kasa ni tun bawan jihadi ni ta bariya ba ni mai da ke ni ina na ke jimu ya cin kira kamar ta wani Dobara, oga, ka ne. Lodi, zai kiyaye ke magana. Ni kusan na taɓa da godago guda uku. Ai, ya ne, kasar rayuwa ba ta da tabbas, kuma babu amana rayuwa. da naka ake haɗa kai sai a cimma duhu ya muna tare da kai ai muna amanan kare na hannun dama mu ɗan amanan ka ne jarroji ni nake cin kwaɗan salad ba gishiri ba magi ko kuli kuli babu kuma sai ya mun daɗi ka bari bala Allah ka ji kan mai ballalla ni nake cin kwaɗan zogale ko da magi ko ba gishiri ko ba yaji kuma sai ya mun daɗi ni nake jin danyen nama rabi ya gasu rabi bai gasu ba wata kan habdol kenan jarodi jarodi ni nake wa jarodi jarodi mi zance jarodi jarodi ya komar da ita gidan jarodi to baba na ji bari mana jarodi amana ta kai wa mai ballalla bari mana jarodi amana ta kai wa mai ballalla mai dinki amana ta kai wa mai ballalla murgayi Allah ya gafarta wa mai ballan na. Ya ne? Ka san me yake damun mu? Jarrodi. Eh. Mutanen garin nan. Eh. Sun fara yunƙuri na fito na fito tsakaninmu da su. sun fara ɗauko makamai suna neman mu inda muke kwararo kwararo sako sako idan muka kyale su za su wasu cin mana har gida shine nake ganin ya kamata kafin su zo su cin mana har gida sa har inda suke mu je mu kaddamar musu nake ganin sai ya fi alheri akwai wanda ya zage ka ne akwai wanda ya zage ku akwai wanda ya yankone ku in dai ba a zage ku ba ba a yankone ku ba kar ku taba kowa ai yaƙi ɗan zamba ne ta yaro kyau take ba ta ƙarko amma in mutum yana ji ba shi da mutunci in mutum yana ji shi mara kunya ne shi to ya taɓa mu ga inda ake yin ta kar mu bari su can mana a gida suka can mana a gida babu kyau babu kyau babu kyau ina gaya maka jarodi na gaya ma kai ka san nan ni ne baban basaja saboda tsabar basaja ta na cire wannan abun dama akwai abun da yasa na shirya saboda shiga wannan eriyar na shirya muku tun da kuma kun shirya muku ba za ku tafi ba kai dan rodi ka fi girjin maza na ji ka zugo ni dan rodi duba ka gani gato babu kyau babu daɗi gato mu ake gudu gato mu ake tarawa a gaba gato ni na sarki umar dan babba gato ni na sarki umar umar na kala gato ni na duguja dan kusun wannan kayyata ni na gani ni ne sarki bauchi idan na kowa na iba dan kutun annan kai ya sa babu kyau babu dadi <laughs> a lafiya dai a lafiya dai a lafiya sarki na kala dan kutun alu ba gani ba karfe bane ne jan roji ba karfe bane ne jan a lafiya dai a lafiya dai duba a na gani jan roji na gani kyau ba dadi na gani mu ake gudu mu ake na gani a lafiya dai a lafiya dai a lafiya dai Allah ya ji dan maza ko a kiyama Allah ya sa mutuwa hutu ce dafi dai dafi gidi rodi shafa mata yawo in taki. ko da magani wuya ba dani ni mai fata fata ni yar da da tsiya ma ba a ce mun tauri ni ma da jini sai juji ni dan gwano mai kwace kuna ma koto ni hurumi ko an gari da yaki dole a banni sai ka mata bari da dama kyale su zan yi magana yau ba wani abu da aka samu kai ba ka iya komai ai ba wani bayani ne sarki kamar iya ba wani bayani na ce waya ko a lungu ko a daki ko a ina a kawo mana wallahi ce na dan bota yarinya ne sai na ga wasu gayu sun dan yi lakura a gefen hanya shi ne ko da yake ba kasafai nake son sata eh kawai gara mu zauna a kan mu nemi namu eh, ku je kawai sai na me ku eh a lafiya ne Allah ya saka ku je eh ba komai in dai ba a da kuma kan ku taba eh kuma mutum mara kunya ne shi yana ji da rashin mutunci to ya taba ku in dai an taba mu za mu taba in kuma ba a taba mu ba ba za mu taba ba Allah daba ta tafi daba ta dawo Allah ba kyau ba daɗi saboda ah, Allah ba wani abu na gani ɗau kuzuma abun ya fi mutuƙa ɗaure mu labari na zo in ka da dumudumin sa gani Allah nuna mun annabi Muhammadu sallallahu alaihi aljanna na ganta a cikin mota a zaune ita da wani gaye na leƙa na tabbatar ganin idan ganin watan tsowa haka na dafa mota na leƙa na ta zubi zubi zubi zubi sun daga gilas da ƙarfe kana nufin wani zuba ba ba su gani ba na ce to wannan zance a gaban a idan sarji yau ce <coughs> na ce to wallahi yau a kunnan ka tabbatar da wannan magana kar ka je ka mai ta gidansa filin kwallo kar ka je na ta tashi hankalin iyayenta kar je ka sa na tashi hankalin layin su a dure mu mu je babala kila tsumo da kuma za mu je abin ne a je abin da kake so a je a yanzu za a yi ni a ran ana ya haka na jari zan aiwatar Ha. Ina ce to aure fa a samu ne. Mu je gidan, mu je gidan. Allah ya buɗa su. Ka zauna ka jira an kawo kayan ka karba.

ba ruwanta da kowa a garin nan amma na lura mutanen unguwar nan sun sa mata ido sun sa muku ido gaba ɗayan ba mai baku ci ba mai baku sha amma ba san me matsalar su da ku yau na na yau daban na gobe daban sun dame ku gobe da taya ne ban ce ku daga mu kowa kafa duk wanda ya muku bai masa kuma ka yanzu aka sa umma aiki kwantar da hankali tun da na zo yawo da zubai da yanzu muka fara kuma za mu share miki hawaye. Wallahi dama saboda kar a zo a gaya miki in yi laifi a zo a gaya miki ran ke ɓaci. Shi yasa nake ɗaga kafa amma tun da kika tsaya mana ai za mu taka kowa ko ma waye mu ga wanda ya isa. Haka kawai. Dama aini ne na ce ku je ku taka musu tun da sun nuna ba mutunci. Babu mutunci. Duk wanda ya muku kai masa. duk wanda ya ce muku kula ku ce musu cas ba matsala sai kun da hada lafiya shi yanka maganye ba gashin wanci a ce wai za a yi kitsan wanci